walmu'tafikata ahwa alƙaryar mutanen annabi lod Allah ya ɗaga ta sama sannan ya juya ta ya kifar da ita zuwa ƙasa